Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, wannan bayani eh, wanda ke ɗauke da jawabin shugaba Ibrahim Yakuba wanda shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazum ya sa ya gaba na jagoranta wannan muhimmin taro na tattaunawa da ƙungiyoyin 'yan kasuwa da kuma ƙungiyoyin sufuri don magance hauhawa farashin sufuri da kuma magance hauhawar farashin kayayyaki. inda shugaban kasa shugaban jamhuriya bisa umarninsa ya bukaci eh, ministan ƙasa ministir jeta ministan makamashi da sabunta shi ibrahim yakuba ya jagoranci wannan taro wanda an samu halartar wasu ministoci eh, wanda suke da ruwa da tsaki cikin wannan lamarin kawai ministan sufuri alma umaru kawai ministan man fetur eh, sani isufu kawai ministan Eh, kuɗi eh, muhammadu judid da sauran ɓangarori daban-daban wanda shi ibrahim yakubu shine ya jagoranci wannan muhimmin ga jawabin yanar mai satminit sankansi segon a kan kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa wanda ya kwamitin da ofishin prime minister zai gabatar da aiki wannan taro an yi shi ne a ofishin prime minister wanda ibrahim yakubu shine ya jagorance shi kamar da kuke gani kaɗan daga cikin image da kuma cikin bidiyo shine ja gaba a cikin wannan kwamiti wanda shugaban ƙasa ya aza mai wa alhakin wannan tafiyar da wannan aiki na nemo dubaru dubaru na kawo sauƙi akan farashin hauhawar farashin sufuri da kuma eh, hanyoyin da za a bi don rage hauhawar farashin kayan masarufi ma'ana kayan abinci kamar yadda kuke gani kaɗan ku saurari dai jawabin na shugaba ibrahim yakuba mai sati miniti sankansi segon eh, da kuma abubuwan abubuwan da aka mai da hankali wanda kuma an samu jituwa da rataba hannu tsakanin ƙungiyoyin sufuri da kuma ƙungiyoyin 'yan kasuwa bisa fahimtar juna da tattaunawa bayan kusan kwashe kwana da kwanaki suna tattaunawa da kuma bin hanyoyin da za a bi domin kawo sauƙi ga al'umma domin kawo sauki ga talaka hanyoyin da za a bi na rage hauhawa farashin sufuri tun bayan ƙarin eh, abin da ya shahi kuɗin diesel shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ya azama ibrahim yakuba nauhin bin hanyoyin da za a bi don magance hauhawa farashin kayayyakin masarufi da kuma magance hauhawa farashin sufuri kaɗan daga cikin imaj za ku ji dukkan abin da ya kasance a fadar firayim minista shugaban gwamnati wanda ibrahim yakuba shine ya jagoranci wannan kamar da kuke gani kaɗan daga cikin eh masha Allah masha Allah eh, mun ga jawabin ibrahim yakuba eh, to haka ake son minista mm, minista bai da zama lalle an ce an ba mutum minista kai ba minista ba komai wani mukami an ka ba mutum to wannan mutumin bai da zama Eh, tsayin daka akan wannan makamin da an ka bashi eh, da haka ibrahim yakuba gaskiya ya sa aiki ne sosai eh, kuma haka ake sa minista shi tsayin daka to masha Allah Allah shi mana jagora Allah shi mana jagora kuma Allah sa su ma sauran ministoci su ma su zan koyi da ibrahim yakuba jagaba shi ne gaba